ce ya halatta ga mutum ya sha wani abu wanda zai hana shi bacci domin ya yi wani nazari ko ibada da daddare ko kuwa ya yi karatu saboda yana da karancin lokaci da rana gaskiya ba daidai bane ka sha abin da zai hana ka bacci kamar da ba daidai bane ka sha abin da zai jawo maka bacci matukar ba wani ciwo bane yake samun ka ya hana ka bacci likita a rubuce ya baka dama ka sha maganin da zai sa kai bacci don ka huta ko ka sha maganin da zai hana ka bacci don ba a son kai baccin mutukar ba da shawara na likita ba ka daina shan abin da zai hana ka bacci ko ka sha abin da zai jawo maka bacci domin zai iya taɓa ƙwaƙwalwarka in ka ji bacci rufe littafin kawai ka kwanta in ka yi ka gaji ka huta ka tashi kai amma ba na goyon bayan wannan sai ka je ya taɓa ƙwaƙwalwarka kuma a dinga cewa malamin na an jefe shi ya haukace nan ku rashin bacci ne ya haukata ka malam na allah a fara a fara kafin mu sauka adabul mufrad duk sati kowa ya kawo naira ashirin mu gano za mu tara to mun yi kokarin wannan a trium lokacin mun tara kuɗi gaskiya da yawa a lokacin karatun ina jin zadul ma'ad ne ko mun tara wajen kuɗi zai kai dubu ɗari shida ne ko wajen dubu ɗari hudu ne ko shida ya fi ko ya yi wajen dubu ɗari shida lokacin da muka tara a triumph daga baya ma da ba a karatun sai zama su kwamitin da aka ba kuɗin har yanzu suna nan a hannunsa har lokacin da muka yi wannan sai wata nan nan ina jin bai fi wata biyu ba ko bai fi wata uku je haka suka zo na tambaye su ina kuɗin nan suka ce ai yana nan yadda kace aje malam duk shekarun nan kuɗin nan ba abin da ya taba su nace to abin da za a yi yanzu a raba kuɗin biyu turayen a basu su sai inji babba mu ma nan a babu mu sai inji babba a raba kuɗin biyu a yi wa kowane masallaci guda biyu nan ayyukan alheri da su to shine yan kwamitin nan din da can suka je suka zauna aka raba biyu aka ba wannan masallacin rabi aka ba wancan masallacin rabi haka aka yi ko to haka aka to dama kawai ta muka yi mu gwada wani abu mu ga za mu iya ku tara wani abu sai kuma gashi an yi kokari ya dan tara abubuwa lokacin da ake ta kai mana hare-hare masallatan nan ne ake ta sare-sare sai ka ji an ce an sari mutum amma an je asibiti ma ba kuɗi an je kuma an rushe wani masallaci ana neman taimako ba kaza sai ce to mu dan fara yin wani abu ta wannan to shine muka dan fara gwada da wata ran an gwada din ana nasara to ban san ko haka za mu ɗauka mu gwada din ba amma wancan tsarin da muka fa sai da muka rubuta sunaye dan ba mu san ba mu san wanda zai ba ba a san wanda ba zai bayar ba sai aka aje sakatare aka ɗauki littafi babba aka ce duk me wanda zai ba da 20 ya rubuta sunansa da lambar wayarsa saboda haka duk rana in ma bai zo ba za a yi masa waya ce tufa akwai naira ashirin ɗinka ta juma'a <laughs> in ma baka zo wannan satin ba baka sha ba in sati na sama ya zo ya zama arba'in in kai wata baka zo ba naira tamanin za ka kawo to shi kuma wannan yana rubuta ga kuma inda za ka sa hannunka ka bayar shi kuma ga inda zai sa hannunsa ya karba sai ya juya na wannan satin wannan satin ma ga sunayen kowanne dama sati ɗaya an kashe wannan haka buɗa shafi kuma na gaba sati na gaba ne to haka aka yi ta yi an san nawa aka tara an san wanda suka bayar an san kuma abin da aka yi da su don za a yi sai a tattauna zuwa sati mai zuwa sai mu ga yadda za a yi za mu tattauna da masallacin an samu wanda zai iya karɓar abin tsarin da kuma inda za a dinga ajiye kuɗin da amana to sai a fara malam zuciya ta ce take saƙa min aikata mummunan laifi sai na yi niyyar aikatawa sai in ji tsoron allah to ai da daɗi sakamakon sana'ar da nake taja baya kuma gashi ina da tsohuwa a gida kuma ni nake taimaka mata don allah mala taimaka min da addu'a allah ya kamun mafita to na farko dai ka ci gaba da haƙuri yadda allah ya jarabce ka dinnan akwai hikima a ciki kuma zai yaye maka amma kada ka kuskura ka nemi arziki ta hanyar saban allah ka ci gaba da addu'a ma za mu taimaka maka malam mijina ne yake ta faman wulakanta ni ta hanyar takura ni da tsangwamata sai na ga sai daga baya na gano ashe ashe kiciya zai yi min don allah malam a taimaka min don na san irin addu'ar don na san irin addu'ar da zan dinga yi domin ni ba kishiyar da zai min ita ce damuwata ba sai dai wulakanta ni da yake yi kuma ko ba abin da na yi masa to gaskiya bai kamata in za ka yi wata ka wulakanta wata ba abin da ya kamata abin da wani ya taɓa yi irin wannan fomula za ka ɗauka da zai aure sai zai samu uwar gidan ita yau shekara mu nawa da ke ta ce 21 mun shiga ta 22 ita to gaskiya aure zan ƙara amma na tabbatar miki ba zan wulakanta ki ba ba zan tozarta ki ba ba zan sake ki ba ko ba zan fifita amaryata a kanki ba da tun ba ni da shi muke tare bukata ce tan kara auren amma don in tabbatar miki ba zan wulaƙanta ki ba yadda zan mata lefe haka zan miki lefe sai an kawo kin zaba kafin a kai gidansu in na mata akwati goma ke ma zan miki akwati goma domin kar ta zo tana sa sabon kaya ke kina sa tsoho sannan na biyu duk kwanukan da kike zuba min abinci tsofaffi ne duk zan canza miki sabo in ta zubo min abinci a sabon kwano za ta ga kema a sabon kwano kika zubo sannan kayan ɗakin ki duk sun lalace ita za a kama ta sababbi ka a zuwa ga ɗakin ki ba sabon kaya duka kayan ɗakin naki zan canza miki su <laughs> ta ce a to ai ba matsala kuma ya ce bayan wannan saboda zaki baki akwai wani abu da zan danka miki kuma na kuɗi a hannunki har a gama bikin nan baki da laura duk wanda zai zaki iya bashi kuɗin mota ta ce a kawo ta kaga wannan ai da mutunci ko amma don za ka yi aure ka zo wacce kuka daɗe shekara da shekaru ka fara musguna mata kana wulaƙanta ta kana korata baka taki gaskiya ba tsakani da allah wala ya ce me hukuncin mijin da ya gaisa da mace wanda ba muharramansa ba ko da ya kasance shugaba ne mai mulki to <laughs> wannan ai shi wannan irin gaisa da zaka ga shugabanni suna yi da mata su ma kansu samun kansu suke a wani irin yanayi ko kai ne ba yadda za yi yanzu ka je ƙasa shugaban kasan mace ce ita za ta tare ka airport su a al'adarsu da kaji haka za a ma to da kaya haka shi kenan yanzu ya zama wani kes a duniya ita gani za ta kawo lakanta ta wannan ba ma wai su kansu sauran kasashen da ba na musulmi ba akwai ƙasar da na shina ta musulmi ce idan ka shiga mutum yana gayyato matansa da haka za su yi ma duk wacce baka bata hannu ba to ta kullace ka haka ba gida in ba sa ma ka ce ba ka sharuwa ba kuma kasar musulmi ce haka al'adarsu ta taho haka suke yi za ga da mata da maza da ana ta gaggaisawa ƙasar musulmi ce kuma gaba ɗaya musulmi ne amma haka suke yi to saboda haka akwai abin da in ka riga ka zama irin wannan babban kai zuciyarka ba ta so amma ba yadda za ka yi don mu'amala ce ta duniya za a gaice ka tarurruka na duniya za ka yi baki waɗanda ba su yi maza da mata da sun zo da haka za su yi ma da ka fara jajjanye wannan to sai a fara baka wani lamba a fara baka wani suna a fara jajjanye ma sai ka ga duk manufofin da kake so ka cimma saboda wannan abun kwaya ɗaya wanda kuma ƙarfinsa bai kai wasu manufofin ka manya ba don a musulunci akwai ƙananan dokokin da za a iya taka su domin a kara manya akwai su da yawa yanzu kamar irin lokacin da aka zo aka ce wanda zai shiga dan sanda ko soja ko waye sai ya cire gemu da yawa sunna sun zo suna mana tambaya to malam ni ina so in shiga dan sandan nan ko sojan nan ko wasu gurare da ba a bari mai gemu ya zanyi muce kwashe ka shiga saboda abinda zaka kare musulmi ya fi ka zauna mu dona duk da dogayen gimuna suna jan kasa ana ta ba mu wuta ana ta duka ana cin mutuncin mu ka gani sai ka duba iza ta zahamatul mafasidu quddima akhaffaha wai za ta zahamatul masalihu a alaha sun ce idan abu biyu suka ci karo ba yadda za a yi biyun duka to a ɗauki wanda ya fi sassauci idan barna biyu ta haɗu ba yadda za a kwashe mata duka biyun a ɗauki mafi ƙarancin barna a aikata idan masalaha biyu ta haɗu ba za ka iya aikata duk masalaha biyun ba ɗauki wacce tafi girma ka yi ka ba ƙaramar a wajen ɓarna a ɗauki mafi karanta a wajen masalaha a ɗauki mafi girma addini mabaniyun alal masalihi fi jalbi ha wa dar'i lil qaba'ihi fa adadul masalihi yuqaddamul a'la min masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna min mafasidi wa min qawaid al shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru wa laysa wajibin bil wala wa la muharramun wa kullu mahzurun ma ad darura bi qadri ma tahtajuhu ad darura idan darura ta zo mutum yana jin yunwa zai mutu ga naman jaki soyayye an yi kilishi da jaki ga kofin giya ga yunwa tana haka da kai sai allah ya ce famanu tsurra gaira bakin wala adin fala ismailai allah ya ce ni na haramta amma tun da za ka mutu ci ka sha gwargwadon bukata kai guziri ma amma kana hango nama mai kyau sai ka ce to an zubar da wannan sai ka zazzage jakarka duk ka zubar da wannan dama larura ce ta kai ka to akwai guraren da wasu abubuwan in ka zauna don ka ɗage wando ka aje gemu kanka ka taimaka amma wannan ba zai jawo wani musifa ta tawo musulmi gemun ka da ɗage wannan ka ba zai kare kawai ba to shi yasa abu ya taso sai a yi fatawa kowanne gwargwadon abin da ya taso malamai suna da waɗannan ka'idodin duk sun aje mana don kan mu sha wahala almasale wal mafasid dar'ul mafasid da jalbul masale da masalihul a'ala da masalil musawi da duk suna nan a rubuce saboda haka ka kaji yadda abubuwan suke to a irin wasu shugabannin sai ka ba su uzuri a irin wannan kan da suke samun kansu ko kai ka zama shugaba yanzu kai in kana shugabancin gidanka sai abin da ce a gidanka amma da an ɗaga ka ka zama ciyaman na local gama to fa da musulmi da kiristoci da maza da mata da fasikai da fajirai da mutanen kirki duk kai shugabansu ne dole ka saurare su da zarar ka ɗaga ka zama gwamna to fa duk mutanen da ka zama shugaban ƙasa to fa kowa a ƙasan nan fa suna da haƙƙi a kanka ba sai ƙabilar ka ba ba sai addinin ka ba sai yaran ka ba sai yankin ka ba haka ko musulunci yake so kai kowa ka ba shi haƙƙinsa in ba maguje ya zo kai masa salama ka zaunar da shi a ji bukatarsa me ya faru amma gujancinsa ne kaɗai ba ka taimake shi ba amma sai ce yankinmu mu ba wuta ko ba ruwa ko ba abinci ko ba sai ka ce to ba maguje za a kama wani ya ce ni kirista ne yankinmu mu ba kaza ba kaza to kai kirista za a kama ni musulmi ne ba kaza to kai ma za a yi ma to shine shugabanci na gaba daya amma kai kuma akwai addinin ka kai kuma akwai kabilar ka amma ba za ka cuci wani dan ka taimaka naka addinin ko ka cuci wani dan ka taimaka naka kabila ko ka cuci wani dan ka taimaka naka yaran musulunci bai da wannan ba saboda adalci ba ruwansa da addini ba ruwansa da yare ba ruwansa da launin fata ba ruwansa da addini kowa ya tsaya a gaban ka ka bashi sa yadda Allah ya ce wala na kun shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa saboda haka mu sai ka shiga wani yanayi zaka ga akwai abubuwan da kai kanka za ka ji a zuciyarka ba haka kake son su ba amma kuma haka suke faruwa ba yadda za ka yi da su so da haka duk irin waɗannan suna nan iri-iri daban-daban menene hukuncin wanda mai gidansa ya zuba masa kaya a kanti a kan dubu ɗaya shi kuma siyar da ɗari ɗaya wannan ɗarin ya halatta a gare shi sai ya gaya mai gidan ka samun a dubu ɗaya amma da ɗari ɗaya nake siyarwa ya ce ba komai shi kenan don kai gano da ɗari ɗayan kake sayawa ya fara tuhumarka don dole ya gano wata ran ko kwastomomin wani sai ya zo wata ran baka nan ce mai gida da ɗari ɗaya fa muke sai ya ce ah, ka ji yaron nan ni bai taɓa gaya min ba to gaya masa ka ce mai gida ana ba dan samun ɗari ɗaya ka saboda wasu abubuwa da suke tasowa ya ce a ah, ba komai wannan dan ɗari ɗaya ba wani abu ka ka samu halacci kuma hankalinka ya nutsu haka ake so Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika